فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهبرون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين سورة الحاقة مكية وسنتان وكمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا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 yan wa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullah muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu zuwa wannan lokaci mai albarka lokacin da muke karanta Qur'ani mu fassara gwagwadon fahimtar mu subhanahu wata ta'ala ya ce wa minan nasi akwai daga mutane kaga ba duka ba kenan Allah ya ce man yattakhizu min dunillahi andadan wanda suke rikon koma bayan Allah kuma sannan su rike din kuma su rike a matsayin kishiya wa Allah shine wanda suke rike wani mutum ko su ce shi Allah ne ko su ce kuma shi din nan yake raya su ko su ce wannan mutumin shine yake musu komai da komai rayuwa da ba su lafiya da azurta su ko kuma a'a su kuma gumaka ya zamanto abin bautansu min dunillahi Allah ce kuma bayan Allah subhanahu ta'ala ke gaya mana cewa yuhibbunahum ka hubbillah suna son wa'annan gumaka din kamar Allah in za zama masu bautan gumaka haka suke rike gumakan su yi musu ado su saka musu abinci wai in sun su musu dafe-dafe su je su tara musu a gaba ko kuma ya zamanto su yi gumaka na zinariya kai babu abin da ba za yi mushrikai akan gumaka shine Allah ne ke gaya mana cewa yuhibbunahum ka hubbillah suna zan nan gumaka din kamar Allah suka rike kamar Allah subhanahu wataala ke cewa wallazina amanu wayanda kuma suka yi imani ashaddu hubban lillah su tsananin soyayya su ga Allah ne irin su mu kenan Allah ka tsare mana imanin mu ka duba daraja da girma da ɗaukaka irin na annabi muhammadu to yawanci annabi yana addu'a yana cewa ya muqallibul qulub tabbit qalbi ala dinika yana ce ya Allah mai juya zuciya Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka to in annabi zai wannan addu'a to ina ni da ku mu ne ya kamata mu tsananta wannan addu'a cewa Allah ka tabbatar da zuciyarmu akan addinin musulunci sannan kuma mu yawaita addu'an shari'a Allah ya shirya da mu sannan kuma mu yawaita kula da addu'an kyakkyawan ƙarshe domin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa innamal a'malu bil khawatimi wato aiki ba a lura da kowane irin aiki da kai sai a ƙarshe menene ka mutu da shi a wani yanayi ka mutu da wani kalma ka mutu a ina ka mutu da me yake kullu me yake kullu a zuciyar ka ka mutu da shi wannan ake lura da shi shi za a ke so ka tabbatar da cewa ka tausasa zuciyarka wajen azkaru da yawaita salati wa annabi saboda haka Allah mana madaukakin sarki yake gaya mana cewa walau yara na zalamu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da a ce zai ga lokacin da su azzalumai din nan in rauna azaba a lokacin da suka ga azaba ko kuma kai mai wa'azi da kake ce a bi Allah da za ka ga lokacin da wayannan azzalumai iz ya raunar azaba lokacin da zo ga azaba karara a gunda su gane annal quwwata lillahi jami'a karfi gaba ɗaya na Allah ne wa annallahu Allah shadidul azabi shine mai matsananciyar azaba duk wani wanda kake ganin wai shi mai azaba ne to babu kamar Allah shi dai abinda Allah ke bukata a wajen mu bayi mu je maza zuci da zuciya salimiyar zuciya sai mu samu mu shiga aljanna a za mu gana musulmi zuciyarka ba ta kulle da wani musulmi da hasada a za mu gana musulmi zuciyarka ba ta kulle da wani musulmi da mugun nufi a zamu zuciyarka ta zama salimiyar zuciya to in Allah ya yarda in har gaje gaban Allah da wannan zuciyar aljanna za ka wuce Allah mai wajen sarki yake gaya mana wannan. Allah ya kare mu daga shirka. Amin. niya umirtu ana abuda Allah mukhlishan lahud dina wa umirtu an awwalal muslimin. niya akhabu in azaitu rabbi azaba yawmin azim. Subhanahu wa ta'ala ce gaya mana cewa ka gaya musu ya rasulallahi sallallahu alaihi inni ni annabi wato Allah ke gaya wa annabi Muhammadu ya gaya mana cewa fa shi fa ga matsayinsa duk wanda yake san manzon Allah to haka zai kasance shi ma wanda kuma yake kan sunnan manzon Allah shi ma haka zai kasance ka gaya musu ya rasulullah inni ni umirtu an umurce ni ana abudallah in bauta wa Allah mukulisan lahuddin in tsarkake addini domin Allah ma'ana in yi wannan addini domin Allah ni ma in je in yi wannan addini domin Allah kuma ku je ku yi wannan addinin musulunci domin Allah kuma duk abin da za mu aikata a cikin wannan addini lalle mu tabbata mun yi domin Allah Allah ya gaya mana wa umirtu an umurce ni li an akuna awwalal muslimin in zama farkon wanda suka miƙa wuya wani inni akhafu ka gaya musu ya rasulallah ni kai na ina jin tsoro ina sai rabbi azaba yau min azim in na zaba wa ubangiji na ina jin tsoron babban azaba a wani yini shine rini ran gobe kiyama yau in dai annabi yake faɗan irin wayannan kalmomi to ina ni da ku kulillah abudu mukulifan Lahudini, fa abudu ma shi'tum min duni قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الكسران المبين سبحانه وتعالى كي من تيوا قل الله كتير الله أعبد نجي بوتا وكوي ما مخلصا له ديني sannan na tsarkake الديني ina يدو من سا kaji نبي ke من ونبا saboda ga don mu mu zama mu yi koyi da shi annabin ya zamanto abinda muka faɗa haka yake zuciyarmu domin shi abinda annabi yake faɗa din nan haka yake zuciyarsa wa Allah yake bautawa kuma ya kadaita Allah subhanahu wataala ke gaya mana cewa fabudu ma shi'tum saboda ku kafirai kuma tunda ba za ku yi imani ba ku aikata abinda kuka so min dunihi koma bayan Allah kulka gaya musu innal khasirina wato wayanda suka yi hasara allazina khasiru anfusahum sune wanda suka yi hasara wa kayukansu wa alihim da iyalansu yawmal qiyamati ranar kiyama ala ka gane zalika huwa al-khusranul wannan shine wato bata mabayyaniya duk abinda ka rasa in dai baka rasa lahiranka ba to baka yi hasara ba saboda haka Allah ce ala zalika huwa khusranul mubin lahum min fawqihim zulalan min an-nari wa min tatihim zulal zalika yukhawwifu Allahu bihi ibada ya ibadi fattaqun والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ونابوا إلى الله لهم البشر فبشر عبادي سبحانه وتعالى كي أمانا cewa لهم من فوقهم زلل kafirai kenan ran gobe kiyama saman akwai rufi rufi rufi malam an rubanya duhu duhu na azaba ninki kan ninki Allah ka tsare mu sannan wa min tatim karkashin su ma zulalun akwai wannan rubanya na dufanni rufi rufi wani hawa kan hawa Allah ya kare mu zalika wannan Allah ya ce yukawwiful lawo bihi ibada Allah yana tsorata bayansa ne tun a nan duniya ana gaya maka fa idan ka mutu kai ba musulmi ba wuta za ka wuce wa man yabtaghi ghayra islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk yarki wani addini ba musulunci ba ba karba masa ba ran gobe kiyama yayi asara yana kuma daga cikin wayanda suka yi asara subhanahu ta'ala ke gaya mana yukhawwifu Allahu bihi ibada Allah yana tsoratar da bayinsa ne wanda ya ji tsoro ya kiyaye tun da wuri tun kafin ya mutu subhanahu ta'ala ke gaya mana cewa ya ibadi ya ku bayina fattakun ku ji tsoro na ku daina kafirci fa ku daina shirka Allah madauki zai ce awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fi man tazakkara wa nadhir saboda aka mu yadda je a rutsa mana mana wannan tambayoyi awalam amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nazir shin ba mu raya ku lokacin da mai tunatarwa ya zo ya tunatar da ku ba mai gargadi ya zo muku gargadi cewa ku yi imani ko a ku daina sata a ku daina zinace zinace a ku daina saba wa iyayenku a ku daina yawon karuwanci a ku daina tsageranci ah ku daina iskanci shin mai wa'azi bai zai gaggaya muku irin wannan ba bala lallai ya ubangiji Allah mai wa'azi ya zo ya gaggaya mana to menene za ku imani ba me za ku gyara ba sai da mutuwa tukunta zo ta dauke ku to magana wai maganan a yafe babu dama ana yafewa ne wato kafin a je gargara yanzu idan muka tuba duk laifin da muka yi wa ubangijinmu Allah in mun tuba Allah ya yafe mana a shirye ki zai yafe mana amma idan ka bari aka je gargara ka ga alaman za a zare ranka sai ka zo ka ce ka tuba Allah ba zai karɓi wannan tuban ba Allah madaukin sarki yake gaya mana cewa wallazi najtanabu daguta wayanda suka nisanci bauta wa dagutu bautan dagutu bautan shaidan bautan dagutu ne wa ta'ala ke gaya mana cewa wallazi najtanabu daguta wayanda suka nisanci bautan dagutu bautan gumaka yana daga ciki duk wanda ke bautan gumaka idan Allah ya taimaka Allah ya shiryar yadda shi ya nisanci bautan gumakan sannan kai musulmi dama ba ka yi kada da kyaman abin ka nisanci abin da ku Allah yake magana Allah mai wajen zaki yake gaya mana an yi abudu wa suka nisanci bauta a gumaka wa anabu ilallahi suka koma zuwa ga Allah laumul bushra ya rasulullahi ka ce musu ana musu albishir ana ta faɗa a wa'azi kowa ya tarbiyya mai kyau wa 'ya'yansa abu ya gagara kowa ya tarbiyya mai kyau wa 'ya'yansa yanzu da Allah ka duba banda rashin tarbiyya da lalacewan iyaye ne yanzu wai ka duba cikin watan azumi ya za a ce watan azumi wata mai daraja irin watan azumi wai ka duba 'ya'yan musulmai wai suna kwallo da daddare wai kuma nan yaran wai suna da uba ka duba abin takaici ba wai kuma suna da ubansu a raye kuma ya san suna yi bai hana su ba ka ji wannan kenan sannan abin takaici na biyu wai a watan ramadana watan neman gafara a wannan wata idan ka yi laifi ana rubanya maka zunubai a wannan wata na ramadana in ka aikata alhairi ana ninka maka lada to a wannan watan wai kai uba da yake ka zama dan iska ta yawa eh ko gara gaya musu ne a ah, da wannan fa yawa da yake uban kai ka zama dan iska shashashan uba wai ka duba wai ɗanka ne yake buga wannan abu mai ƙaran nan wai menene oh ah, wai menene ah, to to oh, yana da ƙara fa wato in ka ji ƙaransa sai ka zana. wai ɗanka da kai ba kai banza wai ɗanka ne da kai ba shi ne yake ya zo yake zaluntan al'umman musulmai a cikin watan ramadana watan da Allah ya ce wannan watan a ciki ne aka saukar da alkur'ani a wannan watan wai ɗanka uban banza ya fito titi yana fashe-fashen abubuwa yana cutar da al'umma mai wuce yanzu kwanan nan na zo zan wuce su a nan kan titi sai fau fau fau wallahi malam wanda na dauko shi a moto wannan dauko bako ne sai da ya razana da ya razana ya ce Allah ya isa tsinannun yara abin da ya faɗa na ce a yaran mu ne ka ce Allah ya shiryar da su kuma ka yafe musu na roƙe shi har na kai tasha ina roƙonsa to da ya shiga moto ya ce shi bai yafe ba ya ce sai an je gaban Allah an zaka masa yana Allah ya isa tsinannun yara kaji an yi Allah ya isa wa ɗanka yaushe irin wa'annan yara za su yi albarka tun kuna ƙananu kuna fashe-fashen abubuwa mai wucewa yana ce muku Allah ya isa tun kana ƙarami ana maka Allah ya isa ubanka ne ko ya jawo maka saboda ubanka bayi da tarbiyya saboda bai damu da addini ba amma da ka damu da addini ka duba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya dube mu ya gaya mana tun kafin mu mutu ya ce mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ya ce duka gaba ɗayan kunnan wato masu kiwo ne kowanne daga cikin ku makiyayi ne kuma sai an tambayi kowanne ɗaya daga cikin ku kiwon da aka bashi kaga babanka bai damu da annabi muhammadu ba wayan kira sallah aka ma hanya ya je masallaci ka je sallah ko ka je dungure fasikin uba ka bar ɗanka suna ta gariri akan titi mazazan mu yan amin don Allah kar ku yi za ku yi don Allah kar ku yi idan kana da aboki mai yin wannan ka ce kai ba ka yi ka rabu da shi kar ka dauki haki a shi kansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk cikin Qur'ani babu ayan da yake tsorata shi irin wannan aya da zamu karanta sabai suna ce wace aya ne annabi ya ce fa man ya amal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarrati sharran yara shine duk wanda ya aikata alhairi misalin ƙwayan zarra zai gani wanda duk ya aikata sharri misalin ƙwayan zarra zai gani to yanzu ba ga irin wayan da matasan ba wai wani ƙauye ne na je ina wa'azi ma ina ce ku ji tsoron Allah kar ku rinka yin dija dija ne ko mai a bikin ne wanne ne menene suke kada kadan nan mene dj Allah ya saka in ya faɗansa eh ai ba karatun addini bane Allah saka in ya faɗa eh wai wani kauye na je ka san na bin kauyuka ina wazi wai na je kauye nake ce musu dj ba kyau wallahi malam kauyukan jihar Bauchi din na zaga in na je na ce dj ba kyau sai to mun bari in kun yi biki ku yi kaɗe-kaɗe ku yi raye-raye ba kyau haramun ne wallahi sai ce sun bari su je sun gode sun bari kuma ka taba kuma duk lokacin da muka koma sai su sun bari amma na ci karo da wani ƙauye a jihar Bauchi wai na je nake ce musu wannan abun ba kyau abin ta takaici wai manyan garin ne suke gaya mun wai ai yara ne ai yaranta ne saboda haka babu komai matasan har sun zo sun ban haɗin kai sun ce sun daina sai manya-manyan shaidanun sai suka ce wai ai yaranta ne to ka san wani abin ta takaici har yanzu suna yi saboda haka da mu da su duk Allah ya shiryar da mu subhanahu wataala ke gaya mana cewa allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana أولئك الذين wa الله وأولئك هم أولو الألباب Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya azurta ku Allah ya wadata ku Allah ya raba ku da talauci Allah ya raba ku da jahilci Allah ya raba ku da aikin jahilci Allah ya raba ku da jahilci Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka wato akwai takardar da jiya aka kawo a nan mutanen Bambe suna so su kawo gudumawa wa 'yan amin suna so su kawo gudunmawa wa marayu sun rasa hanyar da za su kawo shi ne nake cewa mutanen gombe ku je kasuwa a kasuwan gombe akwai uncle ku kai masa ba kuma gaya musu ba wata ne wanda ana kowa na sauri ya yi kokarin aikin alhairi to ku je kasuwa na gombe akwai uncle ku ba shi duk abin da za ku ba shi a kawo mana ba shi kenan ba a gagan gaya musu sannan akwai wani bawan allah da ya ɗauki nauyin tafsirin mun nan a yola muna roƙon Allah duk bukatarsa ta alheri Allah ya biya masa wanda suka sashi a gaba kuma Allah kare shi daga sharrinsu Allah ya share mar hawaye Allah ya masa albarka ya dauki nauyin mu a yola kaga dan garin ne ya je mai tawhidi ba ya ka kawo kudin ka ba muna da kuɗi a nan sai ya ɗauki kuɗin ya mika gidan rediyo yanzu idan ka je Adamawa za ka ji mai tauhidi faya faya Allah ba da lada Allah ba da lada ko akwai asada ne a da Allah fa akwai asada ko ka ji mun yanzu kan gaba da aka wayar ransa ya ɓaci to ranka ya ɓaci a ne da kudin ka ne a kudin ka ne ai hasada ciwo hasada mugun ciwo eh ai komai kaga ya faru Allah ne mai yi in ka rasa Allah in ka samu Allah yanzu ka gani har ka gani ka ga yola muna nan faya-faya gombe muna nan faya-faya azare faya-faya nisau kai allah ya muku albarka imana kai ka ga ikon allah fa eh allah ya muku albarka allah ya muku albarka allah ya raba ku da iyayenku lafiya allah ya raba ku da iyayenku lafiya masu neman jihar bauchi da sharri Allah ya mayar musu masu neman gombe da sharri Allah ya mayar musu eh? to masu neman najeriya da sharri Allah ya mayar musu duk wanda zai kashe wani musulmi Allah ka mai da kisan a kansa Allah ka tsare musulmi Allah ka tsare musulmi ya ko ga wannan eh Allah zauna da kasan mu lafiya duk wanda suke kullu sharri akan musulmai ko musulunci Allah ka tona asirin su akwai wani bawan Allah wanda wani mai shago ya amare ga naka wannan bawan Allah Allah ya buda masa wannan shago na amare ga naka Allah ya buda muku da amaryan da angon da amaren duk Allah ya musu albarka kaga wannan watan wannan watan albarka yake ta sauka fa Allah kuwa yanzu ga duk addu'a nan da nake muku ko sannan kuna ce amin to duk wanda ya zo da bukata nan mu ma mu taimake shi in muka taimake shi sai Allah ya taimake mu ko yaya yanzu da Allah ba haka ba yanzu gidajen rediyo wajen guda nawa ne ake daukan tafsirin nan da yawa ma da mun yi da wani ma banan nan zai dauke mu a Kaduna da Kano to ya zan samu matsala ne da yake Allah bai kawo lokacin ba yan uwa musulmai kaga wannan tafsiri in Allah ya so ya yarda za ka ji mu a Kaduna ba ku ci Allah sa ba za ku ji mu a Kano za ku ji mu a BBC London eh, kuna ji ko za ku ji mu a muryan Amurka ai muna nema wajen Allah ne yanzu wani ma sadi sai ce ta ina ku to da an ce kai ne mai ba an ce Allah ba hazada Allah ya yi mana hazada. yawa yawa subhanahu wa ta'ala ce allazina sune wa'annan da yastami'una alqawla suke jin magana in ana maganan Allah ya yi sauraro suna ji suna jin daɗi in an ce Allah sai su ji daɗi in an ce annabi Muhammadu sai su ji daɗi a ransu Allah ya ce fayattabi'una ahsana sai suna bin kyawawan duk inda Allah ya ce ayi kaza wa aqimu salata wa atu zaka kaga magana ne mai kyau sai suna bi eh sannan kuma in aka ce ya yi allazina amanu qu anfusakum wa alaikum nara to suna iyakacin kokarin su suna kiyaye kansu suna kiyaye iyalansu daga barin shiga wuta to Allah yake cewa fa yattabi'una ahsana sai suna bin kyawawan ulaika allazina hadahumullah Allah ya to kaga wannan su ne wanda Allah ya shiryar da su Allah ka sanya mu a cikin su Allah ka sanya mu a cikin su Allah ka shiryar da mu Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa wa ulaika hum ulul albab wayannan su ne ma abota hankali wato a cikin masu hankalin ma na gaba gaba إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم أثرات عليهم وما هم بخارجين من النير سبحانه وتعالى كيف من cewa wato iz tabarra allazina tubi'u dan kiyama za a sha kallo inda za a bar mu kallo za mu sha kallo ainun kuwa da dai a bar mu mi kai dai ba kallon mugun ji da mugun gani Allah ya kare mu mugun ji mugun gani Allah ya kare mu wa yake so ya ga mugun abu babu wa yake so ya ji mummunan labari babu a'a amma kuma yawancin mutane a yanzu an zama kauyawa dan wani abu kadan zai ga an cika agun an taro da ko ba aka bari amma yanzu yanzu ko tafiya kake yi takalmin ka ya fadi a bayan mashin sai ga jama'a sun taru a wajen gare da me suke yi ko ba haka bari yanzu ka gwada a gani mana wani wani na ta bai goye ka kuna cikin tafiya ya takalmin kai kwace ya faɗi kafin ku zai ku juyo jama'a sun cika wajen kauyawa <laughs> kawai wai ku kuna binni Allah kauyawa kawai Allah wannan ya kauyanci ne kana jin ana ta addu'a kullum mugun ji mugun gani Allah ya kare mu to kai kuma kana tuza kai ka gani eh no yanzu nan gobe kiyama ce za a azabtar da kafirai kana zo ka gani kai ina ina sai dai karka manta fa a cikin gidan aljanna akwai lokacin da su yan aljanna suna hira wannan ya duba wannan ya muna hira muna hira kai mu muna hira eh mu ne in Allah da wa ake saba ma uwarsa akwai duk wanda yake saba ma uwarsa fa ban da shi wa ake saba ma babansa ban da kai to ga gani ai abin da sa kaga shi mai tauhidi yake cin shinkafansa da tsinke ka san dalili mun rabu da iyayenmu lafiya wallahi malam ka yi hakuri da duk abin da mahaifiyarka take maka ka yi hakuri ka za ku rabu da ita lafiya duk abin da babanka yake maka ka yi hakuri ka za ku rabu da shi lafiya in kuka rabu da yi lafiya ka shi kenan sai ka sake ka hole ba wanda zai takura maka wallahi malam in mun zo muna ce mun rabu da iyayenmu lafiya kai ma ka buga kirji ka ce ni ma na rabu da iyayena lafiya amma maman ka ta yi magana ka ɗauki fushi ka yi guna guni ka kama zage-zage ka yi asara eh ka cuci kanka eh akwai wanda na ga ya saba wa uwarsa yana babban ma'aikata na ɗaukan kuɗi sosai yan uwa har yanzu abin da zai ci ya fi ƙarfinsa iyaye sun wuce wasa Allah ya raba da yayan ku lafiya subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cewa izdabara da bara allazina tubi'u a lokacin da wayanda suka yi biya wato in tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wato wanda suka yi biyayya a lokacin da za su gaya wayanda suka yi musu biyayya din akwai kananun kafirai sun yi biyayya wa manya-manyan kafirai to idan suka ga azaba za su ce wa manyan kafiran ba ruwanmu da ku ku kuka jawo mana yanzu nan gayi za a samu a wuta abinda kenan Allah yake so ya gwada mana anan tun yanzu kafirai kuna da rai ku daina biyayya wa manya-manyan kafirai yan uwanku ku dawo ku karbi musulunci Allah ya gaya mana cewa wara'ul azaba sun ga azaba wata qadda'at adbihim al-asbab sannan kuma wani danganta ya yanke wani dangantan na jini ne wai yana masa ɗinki tun yana karami ko shi ne ya shi a makaranta tun yana karami ko kuma shi ne ya zama masa aikin yi saboda haka yana zaune ne yana jiran duk abin da ya ce ya yi zai yi duk addinin da ya ce ya bi zai bi ka ji ba shi ne kawai dalilin wani kuma o oh, shakuwa suka yi sun zauna ne suka so juna sun shaku ne saboda Allah shi yasa duk abin da Allah sa shi zai je yi to wannan Allah yake cewa to baka sani wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar kar ku karkata wajen azzalumai saboda azzaluman nan in an kama su za a zuba su a wuta za a tattara duk da ku a zuba ku a wuta subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cewa wa taqadda bihim al-asbab wa qala allazina tabau sannan kuma wayanda suka yi biyayya za su ce law anna lana karratan da dai za a mai da mu duniya ya ubangiji Allah fa na tabarra minhum kama tabarra minna mu ma za mu je mu ce ba ruwan mu da su kamar yanzu yadda suke ce ba ruwansu da mu Allah muna roƙonka ka mai da mu duniya mana idan ka mai da mu duniya mu ma za mu barranta da su mu ce ba ruwanmu da su don Allah ga zai amfani a zai amfani an riga mutu duk wa'azin nan da muke baka ji ba kai kafiri ka zo karbi kalmar shahada eh duk wa'azin nan sai yanzu ka makara Allah ke gaya mana cewa wa qala allazina tabau wayanda suka yi biyayya za su ce lau anna lana karratan ya ubangiji Allah da za a mai da mu duniya fa na tabarra'a minhum za mu ce ba ruwan mu da su kama tabarra'u minna kamar yanzu gashi a gaban ga sun ce ba ruwansu da mu Allah ce kazalika yadda gani din nan yurihimullahu a'malahum masaratin alaihim kamar yadda gani din nan haka Allah ce gwada musu wato dan da na sani da bakin ciki da za su fada a ciki a kwayan idan su za a gwada musu subhanahu wa ta'ala ke gaya mana cewa za su ga cikin nadamomi wa ma hum bi na minan nar su kuma ba za su taɓa fita daga wuta ba subhanahu ta'ala Allah ya kare mu daga kafirci Allah ya kare mu Allah ya kare mu daga kafirci وإذ يتهاجون في النار ويقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فعلنتم mughununa أنا نثيبا من النير قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد سبحانه وتعالى ke gaya mana cewa يتعجون zai ta juna fin nari a lokacin da za su je suna musu a wuta suna jayayya kai ne ka za yi wannan kafircin wannan yana ta kai ne ka za yi wannan yana ta kai a banza yi ne wuta malam sun shiga cikin wahala malam shi yasa duk wahalar da ka samu kanka a ciki in Allah maka arzikin imani ka ce ka gode ba ya kai satan kayan wani ba duk yunwan da ka shiga ciki banda sata ka yi alwala ka yi ta nafila kana roƙon Allah wannan talauci Allah ya yi maka ba tare da ka ci amanan kuɗin wani ba ba tare da ka yi sata ba Allah zai yaye maka wani wani ya shiga talauci kankani ya sata wani ya shiga talauci kankani ya cin amana sai ƙarya ka je ka shiga wuta a banza ka ci haramun a kan mene wanda ka dauka masa mashin zai ce maka Allah ya isa wanda ka lebe masa takalma ko a masallaci ko a kasuwa zai ce Allah ya isa ba zai yafe maka ba wanda ka sauke masa keke zai ce Allah ya isa ko kuma masu noma wanda ya je ciya kan gonan wani a gaya maka in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daidai inda ka ci za a ciccibo kasan tun daga karkashin kasa ta bakwai ran gobe kiyama dora ma a kanka sarkin cin iyaka macuci subhanahu ta'ala ke gaya mana cewa wai ya ta fin nari a lokacin da za su yi jayayya a cikin wuta fa ya ba fa'u wa nan mabiyan mabiyan ka ji suna cewa lillazina istakbaru wa manya manyan kafirai sai suna ce musu inna kunna lakum taba'an ai a duniya mun kasance muna bin ku sai abin da kuka ce mu yi muna ta zagin mu kuka sa muka zagi masallata kuka sa muka kashe masallata kuka sa muka cutar da su kuna ce mi kuma sannan an je wajen kashe kashen ku ba ku zuwa ku yi kuna zaune a can wani gari kuna shan AC kuna zaune ku kuke tura mu je mi saboda haka a'a inna kunna lakum tabaan fa hal antum mughnuna anna nasiban minan nar za ku tunkude mana wani yankin azaba na wuta tambayar suke qala allazi nastakbaru su kuma manya-manyan masu girman kan kafiran manya-manyan sai su je inna kullum fiha ai da mu da ku duka muna cikin wuta kaga mu ma mun tsira ne mu ma duka inna kullum fiha sai daga duka ne muna ciki inna Allah qad hakama na ibad Allah ya riga ya yi hukunci tsakanin bayi sai daga maganar su fita babu masu dawama ne a wuta Allah ya tsare mu amin assalamu alaikum malam mai tauhidi wata baiwar Allah ladi matar alhaji Hamadu Chaledi mahaifiyar shehu makanike ba ta da lafiya shine suke neman addu'a akan Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba wa ladi lafiya Allah ka ba wa ladi lafiya mahaifiyar shehu makanike a Chaledi Allah ka ba ta lafiya Allah ka yaye mata assalamu alaikum malam mai tauhidi wata baiwar Allah tana neman taimako da niyyar Allah ya biya mata bukatunta na alheri ta ce ga naira ɗari biyu a bawa malam. Allah ya biya mata bukatunta na alheri. Assalamu alaikum malam mai tauhidi wani bawan Allah ya bada alkur'ani izu sittin guda ashirin da hudu a sa a masallaci fi sabilillahi. Allah ya zaga masa da alheri. Allah ya biya shi. Kuma ku gaya bawan Allah nan kamar yadda ya sai Qur'anai guda ashirin da hudu a sa a masallaci to wannan bawan Allah muna gaya maka akwai iyayen talakawa suna karanta Qur'anin iyayensu ba su da kuɗin saya musu Qur'ani suna cikin damuwa saboda haka inda hali a zaki jibgowa kuma domin Allah don a raba wa 'ya'yan mutane su je su karanta muna barin ƙur'anai daga yola a kawo ƙur'anai daga gombe a kawo ƙur'anai daga gamawa a kawo ƙur'anai daga azarai a kawo ƙur'anai daga misau a kawo ƙur'anai Allah ya sa a kawo assalamu alaikum da fatan malam yana cikin ƙoshin lafiya wannan ta ce ga sadaka alƙur'ani guda ɗaya daga wata baiwar Allah da niyyar Allah ya kai ladan kabarin mahaifinta kuma Allah ya ƙara wa mahaifiyarta lafiya Allah kuma ya shirya mata da 'ya'yanta maza da mata daga mama Hafsa da Usman. Allah ya tabbatar mata wannan bukata tata. Allah ya tabbatar mata da wannan bukata tata. Allah ya tabbatar mata da wannan bukata tata. Assalamu alaikum malam mai tauhidi Hajiya Fatima Idris dan Juma da ke Yalwa mai kungiyar tallafawa marayu da gwagware wato da mazajensu suka rasu tana neman addu'ar fatan alheri ta ce ga naira ɗari biyu a bawa malam naira ɗari a bawa mai karanta takarda. Allah ya tabbatar miki. Allah ya tabbatar miki. Allah ya wadata ki. Assalamu alaikum malam mai tauhidi. Malam Kawuji da ke nasarawa an masa aikin ido shine muke so a taya shi da addu'a Allah ya bashi lafiya sako daga su Nasarawa malam Gawuje Allah ya baka lafiya malam Gawuje malamin kirki malam mutumin kirki Allah ya bashi lafiya ka san za idanun ganin alkur'ani ne saboda haka idon ganin ƙur'ani bayi da lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya assalamu alaikum malam mai tauhidi wani bawan Allah ne ya ce yana aiki wata 'yar matsala ta samu shi ne yake so a taya shi da addu'a ga naira ɗari biyu na malam daga Husaini mai tijjaniya gobba. Allah ya warware maka matsalar. Allah ya warware maka malam Husaini. Allah ya baka mafita. Assalamu alaikum malam mai tauhidi. Wannan takardar ta ce muna neman a taya mu da addu'a da niyyar Allah ya ba mu sa'ar cin jarabawa wadda za mu yi bayan sallah daga ɗaliban wato makarantar Dr. Ibrahim Tahir. Allah ya ba ku nazara. Allah ya ba ku nazara. Assalamu alaikum malam mai tauhidi. Ga ɗinki set ɗaya a bawa marayu da niyyar Allah ya gafarta wa mahaifiyarsa. Allah ya gafarta wa mahaifiyarka. Assalamu alaikum malam mai tauhidi. Wannan bawan Allah ya ce yana neman addu'a a gurin ‘yan amin akan Allah ya ji kan mahaifinsa mahaifiyarsa Allah ya ba ta lafiya daga Idris Nasarawa Allah ya tabbatar Allah ya tabbatar Assalamu alaikum malam mai tauhidi wannan yana neman addu'a Allah ya sauki mahaifiyarsa lafiya wato da take da juna biyu Allah ga sadakar dabino ga yan amin to Allah za ta haihu lafiya Allah kawo yaya masu albarka ma da ta qur'ani yan aljanna yan aljanna assalamu alaikum malam mai tauhidi ga sadaka alqur'ani guda daya yace yana neman addu'a kan Allah ya kawo ci gaba a garin su daga talban sabon garin garkuwa Allah ya kawo ci gaba wato talban ne yana son garin su sosai abin da kenan muke shawartan gwamnatocin jihohi da gwamnatin tarayya idan ana so ƙasar najeriya ta gyaru to makarantun nan na gwamnati gaba ɗaya a bi a kyautata wa malamai tun daga nazari zuwa firamare zuwa sakandare har zuwa abin da ya sauwaka idan aka kyautata musu aka ba su albashi wadatacce suna ba ma yaran nan ilimi sosai suna tusa musu son ƙasa idan son ƙasan ya zauna a zuciyarsu yaro ko da ya girma ba zai yi sata ya cutar da ƙasarsa ba to ina ba a tuza ma yara son ƙasa karatun kawai ake ba su yaro in yi karatu ya yi ilimi in ya shiga ofis saboda ga da ya ga kuɗi zai girma sai ya ƙara zero zero sai ya kwashe ya zama ɓarawo saboda ga nana so a gyara najeriya malaman za a gyara su tukun a raba su da yunwa a raba su da zillumi a saya musu gidaje a ba su motoci mai mata da ya kara masa mata uku su zama hudu malam ya takaddun da zamu iya dauka a yau kenan Allah mazala na Muhammad, wa Ali Muhammad, wa zalata ala Ibrahim, wa Ali Ibrahim, inna ka amidin majid. Allah mubarak ala Muhammad, wa Ali Muhammad, wa mubarak ta ala Ibrahim, wa Ali Ibrahim, inna ka amidin majid. Allah ya muku albarka, Allah ya muku albarka, Allah ya muku albarka, Allah ya muku albarka. Amin. alhaji balawunti Allah ya sa ya gama da duniya lafiya alhaji balawunti Allah ya kara ma daukaka alhaji balawunti Allah ya rufa ma asiri alhaji balawunti Allah ya kara ma daraja alhaji balawunti Allah ya jikan mahaifanka alhaji balawunti Allah ya albarka wa ƴaƴanka kun yadda mutumin kirki ne balawunti mutumin kirki ne kun yadda ko duk inda ka zaga zaka ji ana yaba masa balawunti Allah ya maka albarka bala hukunci Allah ya saka kyakkyawan karshe wato wani lokaci an naga nasa addu'a da zan masa ma kirki ba kai wannan mutum Allah ya ja masa kwana wanda suka ɗauki nauyin tafsirin mu akwai ɗan gaden na fada Allah ya sa ya gama da duniya lafiya sa'annan kuma akwai bawan Allah nan na yola Allah za ya gama da duniya lafiya sannan wanda suka ɗauki nauyin tafsirin mu a misau uwa da ya Allah ya musu albarka uwa da yatta wacce suka dauki tafsirin ma misau Allah ya musu albarka sannan akwai wata baiwar Allah da ta dauki nauyin mu a azare Allah ya mata albarka sannan akwai Alhaji Aminu Azare dan jarida shi ma Allah ya masa albarka Allah sa ya wanye lafiya sannan bayan wannan akwai na gamawa الله كما قال عليه امين شي ماري زياره جنوي ما كما الله كما يدا عليه امين يا رب الرحيمين يا رب الرحيمين يا رب الرحيمين وانا بك رب العزه يا ما يسبون وانا لا اقول على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام مين الكتاب الحكيم